A ranar ashirin da biyar ga watan Mac ɗin da ya gabata ne, kotu ta bada belin Murja Ibrahim Kunya fitacce 'yar TikTok ɗin nan, tare da sharaɗin cewa ba za ta ƙara wallafa kowane kalar bidiyo a shafinta na sada zumunta ba har sai an kammala shari'a. Sannan kotu ta ce Murja Ibrahim za ta ajiye Naira dubu ɗari biyar a matsayin kuɗin beli. Yanzu dai kamar yadda nake muku wannan bayani Murja Ibrahim Kunya na ci gaba da wallafa bidiyoyi kala-kala a shafinta na sada zumunta. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon wata waƙa ce Murja Ibrahim Kunya take bugawa a studio mai cike da habaice-habaice kala-kala a cikin wannan waƙar. A yayin da waɗansu suke ganin akwai mutanen da suka taɓo ta take yin wannan waƙar. sannan kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon shi ma yana ɗaya daga cikin bidiyoyin da Murja Ibrahim Kunya ta wallafa a kwanan nan a shafinta na TikTok duk da dai mutane na ci da bayyana ra'ayoyinsu a shafin TikTok ɗin da Murja Ibrahim Kunya ta ke ci gaba da wallafa wallafen bidiyoyinta duk da wannan umarni da kotu ta bayar na cewar kada Murja Ibrahim Kunya ta ƙara wallafa kowane kalar bidiyo har sai an kammala shari'a. yayin da waɗansu ke tunanin cewa anya shari'ar Murja Ibrahim Kunya ba ta zo ƙarshe ba a gefe guda kuma waɗansu na ganin cewa taurin kai ne irin na Murja Ibrahim Kunya wanda daman an san za ta rina ba za ta iya cika wannan umarni ko kuma sharaɗi da kotu ta bata ba ku bayyana mana